Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro asalamu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha ta Sula ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a. Uku ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aishatu shugaban Donald Trump ya kama hanyarsa zuwa Mount Rushmore a jihar South Dakota domin gudanar da bikin ranar samun 'yancin kan kasar da wuri wanda ake sa ran dubban mutane za su halarci taron. An kama mutumin nan dan Hong Kong da ke rike da kwali mai rubutu a 'yan ta Hong Kong wanda ya afka da babur a cikin 'yan sanda yayin wata zanga-zanga. kana ministan kiwon lafiya a new zealand david clark ya yi murabus biyu bayan batutuwa da ke tattare da yadda yake kula da matsalolin covid-19 kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa a Najeriya yayin da masu ɗauke da coronavirus ke karuwa, gwamnati ta yi barazanar rufe wasu ƙananan hukumomi kimanin 20 da ke da yawan masu ɗauke da cutar. Ko yaya al'umma suka ji? bai kamata a rufe wannan logaman domin ni a logaman nake ni har yanzu ban ga mai corona ba ko ban taba ganin su kuma ban taba jin labari ba dan neman sa nake ma da gani to kaga bai kamata a rufe mutum da babu shi ni ban gan shi ba sannan za a ji kokarin gwamnatin tarayyar najeriya na farfado da tattalin arzikin ƙasa za kuma a ji a jamhuriyar nijar kotu da ke kula da yadda ake kashe kudaden gwamnati ta gano badakala sha'anin sayar da filayen gini wani fanni ne da aka gano cewa magadan gari na cin karansu ba babbaka kamar kowace juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar amurka amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump yana kan hanyarsa zuwa Mount Rushmore a jihar South Dakota domin gudanar da bikin ranar samun 'yancin kan kasar da wuri wanda ake sa ran dubban mutane za su halarci taron. Ko da yake Amurka ne ke kan gaba wurin yawan masu cutar COVID-19 a duniya. Amma hukumomin cikin gida sun ce babu wani tsarin tilasta saka abin rufe huska ko kuma nisanta da juna a wurin taron sai dai za a raba abin rufe huska a kyauta ga mai bukata. gwamnan jihar south dakota yar jam'iyyar republican christian newham ta faɗa a labaran talabijin fox a farkon wannan mako cewa duk wanda ke da damuwa ga wannan tsarin ya zauna a gida a wani bangare kuma jaridan washington post ta rawaito cewa an jinkirta tafiyar mataimakin shugaban kasa mike pence zuwa arizona daga ranar talata zuwa ranar laraba bayan an gano wasu jama'an sashen likin asirin ƙasar da ke shirya tafiyarsa sun kamu da cutar ko kuma suna nuna alamomin cutar a jiya alhamis amurka ta samu sabbin kamuwa da cutar dubu hamsin jihohi hudu da suka hada da arizona da california da florida da texas ne suke da rabin sabbin waɗanda suka kamu da cutar an ɗora laifin sake tashin covid-19 A kan abin da gwamnan jihar new jersey filmofi ya kira yawan cuɗanya wato rashin saka abin rufe huska ko kuma rashin nisanta da juna kusan mutum miliyan goma sha ɗaya ne suka kamu da cutar a faɗin duniya amurka dai ta sama miliyan uku da yawan masu cutar A ƙasar Australia kuma mutum dubu goma a Victoria sun ki ɗaukar gwajin coronavirus a makon da ya gabata saboda suna ganin cutar ƙarya ce kana suna ganin wani abin haɗin baki ne. Ita ma India ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus dubu ɗaya a yau Juma'a. mutumin nan dan hong kong da ke rike da kwali mai rubutu cewa a 'yan ta hong kong sabon juyin juya hali na zamaninmu wanda ya abka da babur a cikin 'yan sanda yayin wata zanga-zangan an tuhume shi da laifin ingiza 'yan aware da ta'addanci karkashin sabon dokar kasa beijing ta kakaba dokar tsaron kasa akan hong kong da yammacin jiya talata bayan shafe makonni na rashin tabbas lamarin da ke jefa birnin na china mai 'yanci kuma daya daga cikin birane mai hada-hadar kuɗi karkashin ikonta dokar ta tanadi jan kunni ga masu aikata laifukan neman balle yankin da masu ke umarnin hukumar china da ta'addanci da masu hada baki da kasashen waje wanda zai kai su ga zaman gidan yari har tsawon rayuwarsu amma masu suka sun ce wannan wani yunkuri ne na take haƙi da kuma kawo ƙarshen gangamin aiwatar da demokradiyya a birnin da aka dade ana yi 'Yan sandan sun ce ana tuhumar mutumin ne mai shekaru 23 da afkawa jami'ai da dama cikin zanga-zangar da ta saba wa doka a ranar Laraba kana ya jikata wasu. Da farko an kama shi ne bisa zargin tuki mai tattare da haɗari. Wani hoton bidiyo da ke yawo a yanar gizo ya nuna direban yana kada 'yan sanda da baburinsa akan wata karamar hanya kafin daga bisani ya faɗi aka kama shi. A ranar Laraba hukumomin tarayya a New York sun kwace wasu kayan gyaran gashi da kayan adon mata da aka shigo da su wanda ake zaton an hada su ne da gashin mutane da ake tsare da su a wani sansani a china jami'an hukumar kwastam da tsaron kan iyakar amurka sun faɗa wa associated press cewa an shigo da ta miliyan dubu goma sha ɗaya da dubu ɗari takwas na kayan gashi da kuɗin su ya kai dala dubu ɗari takwas kama kayan da aka hada su ta hanyar take hakkin bala'adama da take dokar tsare mutane za a aika da sako karara kuma kai tsaye ga wasu da ke neman yin kasuwanci da amurka cewa amurka ba za ta lamunta da haramtaccen tsarin kasuwanci da kuma rashin imani ba in ji brenda smith babbar kwamishina mai kula da cinikayya a hukumar wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da hukumar custom ta kama irin waɗannan kaya na gashi daga ƙasar china bisa tuhumar mutane na aikata hakan ne ta hanyar take haƙƙin bal'adama ana ci gaba da rike kayan a tashar jiragen ruwan amurka har sai hukumar ta kammala bincike akan zargin aikata ba daidai ba Roshan Abbas dan raji kuma ba amurkin kabilan Ogur wanda yar uwarsa likita ce ta ɓace a China kusan shekaru biyu da suka shuɗe. Kana yana sa ran tana tsare ne a sansanin China ya ce mata da ke amfani da kayan gashin da farko su yi tunani akan wanda ke haɗa gashin. An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. A yayin da adadin masu ɗauke da cutar coronavirus ya haura dubu ishirin a Najeriya, hukumomin ƙasar sun sha alwashin fara amfani da shugabannin addinai domin shawo kan jama'a na ɗaukan matakan rigakafi da kuma barazanar rufe wasu ƙananan hukumomi kimanin ishirin da aka fi yawan masu ɗauke da wannan cuta. Wakilinmu Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu 'yan ƙasar a wannan rahoto da ya aiko mana. a inda jami'an lafiya ke bayyana fargabansu game da wannan matakai da gwamnatin tarayyar ta dauka da kuma na jihohi hauje ɗaya dai al'ummomin kasar musamman ma da talakawa na yabawa ne da matakin duk da cewa dai ba kasafai al'ummar ƙasar ke amfani da sharuɗan da jami'an lafiya ke shimfiɗawa ba wato dai na amfani da takunkumi da kuma yin kafa kafa da juna wajen musabaha da kuma sauran harkoki na yau da kullum ka dai rayan wasu mazauna birnin lagos game da wannan matakai na gwamnatin ta tarayyar najeriya game da cutar ta coronavirus sunana emeka ujuak to ga da abin ne ka tambaye ni gaskiya mutane suna shan wahala kuma ba intensive ba abu ka ba mutane ce in ba ka yi lokacin ce masu zauna gida ko a wani abu su ci ko wani baka an dan ce za a bayar amma har yanzu mu ga komai ba ne so goma su ji to sai talakawokin da ka nan garin sunana alhaji sabo baita da ra'ayi na dai ni dai na gaskiya ni a lagos sake kuma a cikin lokacin gama gamanta mun shi nake kuma ina ganin kamar sun ce akwai logan government tana ɗaya daga cikin logan government da za a iya rufe su amma ni a na ra'ayin bai kamata a rufe wannan logan government domin ni a local government nake ni har yanzu ban ga mai corona ba ko ban taba ganin su kuma taba jin labari ba kuma da na gani ma dan neman sa nake ma da gani to kaga bai kamata a rufe mutum da babu shi ni ban gan shi ba buɗe wannan makarantun da zai gaskiya muna farin ciki da shi saboda zaman da suke a gida ya takura su sosai ba a samun walwala da abin nan yara suna takure kuma ga dan karatun da ake koya masa duk yanzu sun yi ba baya sun yi ba sakamakon rashin zuwa makarantar da suke sannan kuma maganan zirga-zirga na sufuri da aka bude jirgin sama wannan gaskiya muna murna muna farin ciki musamman mutane yanzu har harkoki ya tsaya cak a kwan da yake sun dade suna son su ziyarci iyalansu da sauransu amma sakamakon ba su bin hanya ba ya sa suna cikin takura amma nan dan budewan da aka yi ai budewan shine mafi alatin daga kasashe ma waje da ana bubudewa eh, a lokacin da ya gurfana a gaban majalisar dokokin tarayyar najeriya da ministan sufurin najeriya kaftin hadi sirika ya bayyana cewa a ranar takwas ga wannan wata na yuli ne za a fara zirga-zirgar jiragen sama tsakanin tashoshin jiragen saman kasar na murtala muhammad da abuja kawo yanzu dai jihar Legas ita ce kan gaba na waɗanda suka kamu da wannan cuta a najeriya inda take da mutane kimanin dubu goma da ɗari takwas da ashirin da uku sai kuma birnin tarayyar najeriya abuja abuja mai mutane 220 da ashirin sai jihar oyo mai 1,432 sai jihar kano mai 1,257 kuma ganin yadda cutar ke ci gaba da karuwa dai yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta kudure aniyar shigo da shugabannin addinin musulunci da na kirista cikin harkar domin shawo kan al'ummar najeriya da ganin sun ɗauki matakai na kansu na yaƙi da cutar ta coronavirus babin ya jibrin murai amurka daga Najeriya. a baban gida da wannan rahoto ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo a facebook da twitter da instagram ga baba yakubu da ci gaban labaran duniya Ministan kiwon lafiya a New Zealand David Clark ya yi murabus bayan batutuwa da ke tattare da yadda yake kula da matsalolin COVID-19. Ana zargin Clark ne da take dokar killace mutane da suka dawo daga kasashen waje. Kana ya yi watsi da matakan hana zirga-zirga inda ya ɗauki iyalansa zuwa gabar teku. New Zealand tana da mutum dubu daya da dari biyar da ishirin da takwas da aka tabbatar sun kamu da coronavirus. Akwai mutum goma sha takwas da ake fama da su a kasar Tuni mutum ishirin da biyu suka mutu da cutar. rufe kan iyakoki da dokar hana zirga-zirga mai tsauri sun taimakawa new zealand wurin dakile cutar covid-19 kana jama'ai sun ce babu wata shaida da ke tabbatar da yaduwar cutar a cikin jama'a amma david clark ya gane kurinsa tsohon ministan lafiyar da ya ce ya amince da laifinsa na take dokar tafiye-tafiye yayin da aka umurci kowa ya zauna a gida a new zealand an rage masa mukami a ma'aikatar kuɗi yayin da ya take dokar ƙasar inda ya ɗabi iyalansa zuwa gabar teku clark ya kira kansa da wawa bayan ya take dokar an kuma zarge shi da gazawa wurin tabbatar da gudanar da gwaji akan matafiya da suka dawo daga kasar waje a wani muhimmin batu an baiwa wasu mata biyu dama suka barar inda ake killace da su tun kafin lokacin fitar su suka kai ziyara ga iyayensu ba tare da binciken cutar na jikinsu ba daga bisani an tabbatar da sun kamu da cutar clark ya ce aiki da ya yi a matsayin ministan kiwon lafiya alfarma ce musamman ma a wannan lokaci da ba a saba gani ba a cikin 'yan watannin nan ya ce a fili yake wannan wannan aiki na kiwon lafiya yana da wahala matuka ya ce ya iya kokarinsa amma ya fahimci idan ya ci gaba da wannan aiki yana kawo cikas ga shirin gwamnati na yaƙi da cutar covid-19 kuma annobar duniya Prime Minister Jacinda Ardern ta ce yana da muhimmanci ga masu jagorantar yaƙi da annobar su samu amincewar al'ummar New Zealand. jam'iyyar adawa ta national party ta kwashe makonni tana kira clark ya yi murabus mai magana da yawun jam'iyyar ya ce kulawa da matakan killace mutane a kan iyakar kasar baya tafiya daidai a ƙarshe ma'aikatar yada labarai ta ƙasar turkiya ta ce gobara ta tashi a ma'aikatar yin abubuwan fashewa na wasa kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce akwai kimanin mutum tsakanin 150 zuwa 200 a cikin ginin ya zuwa lokacin fashewar a yau juma'a a nan take babu wani labarin akan adadin mutane da suka mutu sakamakon wannan fashewar da ta faru a lardin sakarya sai dai talabijin kasar ya nuno yadda hayaki mai yawa ya turnike sararin sama inda fashewar ta afku. Babu ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kawo muku rahotonmu na gaba. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tsara hanyoyi da za a bi domin samar da ingantaccen tattalin arzikin da za a yaƙi talauci a ƙasar na saka naira tiriliyan biyu da dugu uku a samar da ayyukan yi da masana'antu manya da ƙanana. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. bayan ganawa da masu ba shi shawara akan sha'anin tattalin arziki shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewar za a kashe zunzurun tunkuɗi triliyan biyu da miliyan dubu ɗari uku domin yin wasu tsare-tsare da za su samar da ayyukan yi a Najeriya da kuma yaƙi da talauci musamman a fitar da talakan Najeriya daga cikin ƙangi na talauci da cutar COVID-19 ta haddasa a cikin ƙasar. Malam Garba Shehu kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya ya min ƙarin haske dangane da wannan buri na shugaba Muhammadu Buhari da kuma irin nasarorin da ake fatar a samu domin talaka ya fita daga cikin ƙangi na talauci inda yake cewa. hakika wannan kwamiti na ba da shawara ga shugaban kasa akan tattalin arziki cikin muhimman abubuwa da suka gabatar sun hada da magana na sa ido da zasu yi akan waɗannan gagarumin kuɗaɗe naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari uku da aka ce za a kashe su don a farfado da tattalin arzikin najeriya to su a nasu ra'ayin gani suke yi kudaden nan a kashe su hanyoyin da za su bunkasa harkokin da za su bunkasa arziki a nan gida kamar maganan noma yanzu kamar nasu bayanin kashi arba'in zuwa kashi sittin na abin da ake nomawa a nan gida saboda haka suna ganin cewa a kafa masana'antu a nan gida masana'antu da za su yi amfani da kayayyaki da ake nomawa a gonakinmu banda waɗannan akwai shawarwari da dama da suka bayar kamar bukatar gwamnati ta fito da wani gagarumin shiri na gina gidaje yau gina gidajen nan idan ana yi ba wajen kwangila ne zai ci moriyarsa kaɗai ba za a ɗauki mutane aiki su kuma su samu abin kashewa. tsohon ministan yaɗa labarai na ƙasar ibrahim da su na kande ya yi min tsokaci dangane da abubuwan da yake ganin za su iya faruwa da wannan buri na gwamnati a wani ra'ayi ina ga za a sha wahala cikin aiwatar da wannan tsari duk da kyakkyawan niyya da ita shi shugaban kasa muhammadu buhari yake da ita da rage talauci Dan kwanan nan ma ya yi wani babban taro na rage talauci na duniya baki da inda ya kara gaya wa a ita majalisar ɗinkin duniya cewa talauci da wahalhalu da za a samu zai shigo cikin ƙasar nan zai karu so ina ganin wajen aiwatar wanne za a kawo siyasa a saka a ciki da zaran aka ba wannan kuɗi ya shiga hannun 'yan siyasa to rashin adalci ne zai shigo kuma shi yasa ba za a samu a miskila a aiwatar da ayyuka. tsohon ministan yaɗa labarai a najeriya kenan ibrahim da suƙin na kande umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk, a jamhuriyar Nijar kuma wani rahoton bincike da kotun kula da yadda ake kashe kudaden ƙasa ya gano tafka almundahana a wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati inda binciken ya gano jam'iyyun siyasa da rashin mutunta ka'idar kashe kudaden tallafin da ake basu a kowace shekara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. La Cour le non-respect de certaines règles budgétaires et comptables. Shugaban kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa wato kurle kontinare Umaru kenan lokacin da yake gabatarwa manema labarai rahoton binciken da kotun ta gudanar a kamfanoni da masana'antun gwamnatin jamhuriyar Nijar. Karkata akalar kudade da rashin mutunta tsarin kashe kudade na daga cikin abubuwan da binciken kotun ya gano. Elle a constaté qu'il existe des insuffisances nécessitant des améliorations à apporter à la gestion des hôpitaux nationaux. Manyan asibitoci mallakar gwamnati da hukumar zuba ido a kan sha'anin wayar sadarwa a RTP da kamfanonin waya mallakar kasar Nijar Sahelcom da Sonitel da kamfanoni irin su Spain, Sin, Lonani, Nigelec, Sonidep, Niger Post, Niger Telecom da CNSS na daga cikin wuraren da bincike ya gano cewa irin ta fitar hankali. Sha'anin sayar da filayen gini wani fanni ne da aka gano cewa magadan gari na cin karan su ba babbaka yayin da jam'iyyun siyasa ke shagali da kudaden tallafin da ƙasa ke basu a kowace shekara. Malam Umaru Magashi Tanko na daga cikin mataimakan shugaban kotun Cour des Kudin da ake kashewa na talakawa ne. Kenan talaka hakkin shi ne a gaya mishi abin da aka yi menene aka yi da abin da ya da lanwan da jangalin shi menene aka yi in kama muka yi aikin mu shekara ta kewo ana tambaya duk inda aka yi bincike a ce to ke opvn ke so inda ba rawa can mun zo mun ga laifi ɗaya ɗaya ɗaya abin da ya kamata ba an gaya muku gyara zaman ku bana ya kuka yi zaman na an gyara ko ba a gyara yawancinsu abinda ake cewa su gyara zaman nasu kaɗan ke gyarawa. Rubda ciki akan dukiyar ƙasa ko karkata akalar kuɗaɗe a ma'aikatan gwamnati wata matsala ce da tun daɗewa masu rajin kare hakkin jama'a ke jan hankalin mahukunta a kanta. Sabili kenan Abdu Alhaji Idi ke cewa. Ana mulki ba adalci a ƙasa. Ana abin da aka so da kuɗin jama'a. Shi ne wanga ta zo ta faɗi. mutane ba ruwansu da doka kuma inda abin ya ɓaci wa'annan mutanen da suka ma doka karan tsaye duka sati-sati suna zama da shugaban ƙasa wanda ya rantse ya bi tsarin mulki kuma ya sa abi. Kundin tsarin mulkin Nijar ya wajabta wa kotun kula da yadda aka kashe kudin kasa gudanar da bincike a kowace shekara domin tantance hanyoyin da aka bi da kuɗaɗen da gwamnati ke baiwa magadan gari da kamfanoni da masana'antun kasar har da tallafin da ake baiwa jam'in siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ‘Yan majalisar dokokin Amurka na neman a gudanar da bincike na gaggawa kan rahotanni da suke nuna cewa rasha na biyan mayakan da ke samun goyon bayan taliban kudade. ɗansa da ta kashe dakarun amurka da ke afghanistan ko da ke fada gwamnatin amurka ta white house ta musanta waɗannan rahotanni da har ila yau suke cewa an sanar da shugaba donald trump inda fada gwamnatin take cewa babu kwararan hujjoji da hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasar suka gabatar shi yasa ba an karar da shugaba trump ba yau batun da za mu tattauna kenan a shirinmu na wannan mako sunana mahmud lalo sabo kura ce ta tashi a nan Amurka tun bayan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa a farkon makon nan. Wanda ya nuna cewa wani rukunin dakarun Rasha na ba mayakan da ke samun goyon bayan Taliban ladan kudade don su rika kashe sojojin Amurka da ke Afghanistan. Inda rahoton har ya kara da cewa jami'an tattara bayanan sirrin Amurka sun sanar da shugaba Trump wannan lamari. To sai dai tuni fadar ta gwamnatin Amurka ta musanta wannan rahoto na jaridar New York Times. Kelly Makanani ita ce sakatariyar yada labarai a fadar ta White House. There was not a consensus among the intelligence community and in fact there were ce babu matsaya ɗaya da hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka cimma kan wannan batu. Asali ma an samu rarrabuwar kawuna ne a tsakaninsu. Hakan yasa aka jinkirta sanar da shugaban har sai an samu tabbaci. Uh, to the president until it was verified. Kalaman na makanani sun biyo bayan wani sakon Twitter ne da shugaba Trump ya wallafa a ranar Lahadi, inda shi ma ya musanta cewa yana da masaniya kan wannan batu. Sakon da 'yan Democrat da ke majalisar dattawa suka yi fatali da shi, suna masu cewa wannan ba hujja ba ce. President Trump, you lose either way. Sanata Chuck Schumer kenan yake cewa ko ta wace fuska aka kalli wannan lamari. Shugaba Trump ba kai daidai ba, idan har ba a sanar da kai ba, ta yaya za a ce kana mulki amma kuma ba sanar da kai muhimmin batu kamar wannan ba idan kuma har an sanar da kai wannan rahoto ka zauna ka naɗa hannun ka ƙin komai hakan abin ai Allah wadai da shi ne ka ji kunya ka ji kunya To kamar yadda rahotanni ke nunawa 'yan Republican da ke majalisar dokokin Amurka su ma ba su raga wa shugaban na Amurka ba, domin su ma sun dasa alamar tambaya kan me yasa ba a sanar da shi ba. sun kuma nemi da ya ɗauki wannan lamari da muhimmanci lamarin da ya sa 'yan democrat suka ce wannan hujja ce da ke nuna cewa shugaba trump yana sako-sako da duk wani batu da ya shafi shugaban rasha vladimir putin catherine clark 'yan democrat ce a majalisar wakilan amurka The president is saying that he did not know of this. But where is the outrage from him? Ta ce shugaban ya ce ba a sanar da shi wannan al'amari ba, amma kuma ban ga wata alama da ta nuna cewa ya fusata ba. Ina karfin ikon da kake da shi na yin tambaya ko neman a maka bayani kan al'amura. Idan muka kalli wannan batu a zahiri, wannan wani misali ne da ke nuna kamar Putin na jujjuya Trump. Unusual hold that Putin has on this president. sai dai sakatare yaɗa labarai a fadar white house makanani ta musanta wannan ikirari This president has been extremely strong on Russia, imposing sanctions on hundreds of Russian individuals. Ta ce shugaba Trump baya sassautawa Rasha, ya saka sakawa ɗaruruwan 'yan ƙasar takunkumi, ya kori jami'an su da dama, ya rufe ƙananan ofishin jikadancin su biyu, ya kuma janye daga wasu yarjejeniyoyi da suka shafi Rashar. To a gefe guda dai rashar da kungiyar ta Taliban sun musanta zargin da ake musu cewa rashar na biyan 'yan Taliban din don su kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. Sai dai jami'an tattara bayanan sirrin Burtaniya sun tabbatar da cewa rahoton na New York Times da gaske ne. Halin da ake ciki Shuma da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi sun nemi da a yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka cikakken bayani musamman kan abin da shugaba Trump ya sani game da wannan batu. koran ganin an binciki wannan lamarin da ya kunno kai na zuwa ne yayin wani zaman sauraron bahasi da aka yi a jiya alhamis a tsakanin daraktocin hukumar leken asiri da na hukumar tsaron ƙasa da sabon daraktan hukumar tattara bayanan sirri da aka nada a kwanan nan da yawa dai na zargin shugaba donald trump da hadimansa da yankuran yayyafa wa batun ruwa abinda nancy pelosi ta ce tamkar cin amanar dakarun amurka da ke yankin ne manyan jami'an white house ciki hadda mai ba da shawara kan harkar tsaro robert o'brien sun yi ta kare matakin da aka ɗauka na cewa kada a sanar da shugaba trump zargin da ake yi cewa rasha na biyan mayaka da ke samun goyon bayan taliban don su rika kashe dakarun amurka da takwarorinsu na haɗin gwiwa a afghanistan masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da Julie Ladies Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ke cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo da wannan shiri nasa bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya ce, Allah sarki yan uwana mata wannan shekarar kuma da haka ta zo mana na fara da wannan maganar ne ganin yadda yan uwana mata da kuma yara suka tsinci kansu cikin wani hali a Najeriya na yawaitar annobar fyaɗe ina kira ga hukumomi ya kamata su kaddamar da binciken bokaye da kuma malaman tsubu domin kuwa ba sa rasa hannu akan wannan masifar ganin cewa yawancin fyaɗen akwai son rai a ciki sako daga Fatima Garzali Kabir Lolo daga Saudiya sai sakon Ali Rabkana Gashuwa ya ce ina kira ga jama'ar yobe mu fito mu roki allah ya kawo mana damina mai albarka mutane sun jikkata dabbobi sun jikkata sakon hassan dogon faci ba tsari kuma ya ce muna jajantawa mutanen ƙauyukan kandawa da kimbitawa da ke cikin karamar hukumar ba tsari akan harin 'yan bindiga da ya same su a daren alhamis a waye garin juma'a muna fatan allah ya kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su wanda ya rasa ran shi kuma allah ya ji kanshi da rahama da fatan gwamnati za ta ƙara ɗaukar matakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce muryar amurka a gaskiya mu dai mawakiltanmu na arewacin jihar borno a majalisar tarayya sun zama tamkar 'yan dumama kujera kawai duba da yadda muke ganin takwarorinsu masu wakiltan talakawa a wasu sassan jihar na ta mika kudurori daban-daban musamman ma akan harkar tsaro da ta sake samun nakasa jihar sakon baban dimamman bandi da magaran kuma ya ce muna dab da shiga harkokin siyasa a jamhuriyar nijar muna kira ga al'ummar kasar nijar don allah su kiyaye kalamun cin zarafin dan takarar jam'iyyar siyasa sannan malam usain Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ce. Salam VOA Hausa, hakika zarge-zarge da ake wa 'yan majalisun Najeriya na mamaye guraben aikin 'yan fawa. Wannan lamari biri ya yi kama da mutum. Ganin yadda mu 'ya'yan talakawa kullum sai faɗi tashi muke na neman aiki, amma haka ya gagara. Da fatan Allah ya azarta mu da shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gaba. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaba Amurka Donald Trump yana kan hanyarsa zuwa Mount a jihar South Dakota domin gudanar da bikin ranar samun 'yancin kan ƙasar da wuri wanda ake sa ran dubban mutane za su halarci taron. Ko da yake Amurka ne ke kan gaba wurin yawan masu cutar COVID-19 a duniya. amma hukumomin cikin gida sun ce babu wani tsarin tilasta saka abin rufe huska ko kuma nisanta da juna a wurin taron sai dai za a raba abin rufe huska a kyauta ga mai bukata gwamnan jihar south dakota yar jam'iyyar republican christian newham ta faɗa a labaran talabijin fox a farkon wannan mako cewa duk wanda ke da damuwa ga wannan tsarin ya zauna a gida mutumin nan dan hong kong da ke rike da kwali mai rubutu cewa a 'yan ta hong kong sabon juyin juya hali na zamaninmu wanda ya afka da babur a cikin 'yan sanda yayin wata zanga-zangan an tuhume shi da laifin ingiza 'yan aware da ta'addanci karkashin sabon dokar kasa. kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya yi daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin babai a kuma makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wanda ta haɗa kuma ta ba da umarni da ma mu na yau. Aisha ta ce a huta lafiya daga nan birnin Washington DC.